Lokuta da dama akan tilasta wa ƙananan asibitoci rufewa saboda ma'aikatan lafiya sun shiga yajin aikin neman ƙarin albashi tun a watan Satumba. Mata masu juna biyu suna zuwa wurin unguwar zoma suna haihuwar jariransu a cewar Esther Zinyori Genwa wata unguwar zoma da ke bare ɗaya daga cikin garuruwa masu fama da talauci a Harare. Fana muna kan mun desa pagustunu ka kwa kegun su kama na kan kar cika diki. Nakan nemi duk mace mai ciki da ta zo da reza da abun ɗaure cibiya da kuma auduga ba wani abu mai wahala a ciki abu ne mai sauki bayan ta haifi jinjirin. Nakan umarci umarci uwar da ta shiga ɗaki na ta huta yayin da nake kula da wata mai haihuwa. Zinyora Genwa mai shekaru 72 ta ce ta karɓi haihuwa kusan 250 a watan Nuwamba. Duk da yake ta ce dukkan mata da jariransa sun rayu amma kuma yanayin na jefa su cikin hatsarin gaske na kamuwa da cututtuka. haka kuma wannan alama ce ta taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya a ƙasar inji dr tawanda Zokada na kungiyar likitocin kasar Zimbabwe. Well, it's a sad situation that we find ourselves in um, uh, Lamarin ba daɗi yadda muka tsinci kanmu a yanayin da mata suke haihuwa a wuraren da ba su da kulawar tsafta. Hakan bai dace da tanadin hukumar kiwon lafiya ta duniya ba, wurin da ya cancanta a haifi yara. Wannan manuniya ce ta tsarin kiwon lafiyarmu wanda ke kan turɓar taɓarɓarewa. mutane na neman wata mafita ta kiwon lafiya muna kira ga hukumomi da lamarin ya shafa da su yi wani abu akan wannan yanayi da gaggawa call upon the responsible authorities to act on the situation with the agents that it deserves. Likitoci da ma'aikatan jinya a ƙasar ta Zimbabwe suna buƙatar gwamnati ta samar da kayan aiki na zamani ga asibitoci da ɗakunan shan magani da suka taɓarɓare tare da tattalin arzikin ƙasar. babban bankin duniya na sa ran harajin cikin gida na zimbabwe zai yi ƙasa da kashi bakwai da 7.5 bisa ɗari a shekara ta 2019 george guvamatanga sakataren ma'aikatar kuɗi da ci gaban tattalin arziki ya ce harare na sare da matsalolin sha'anin kiwon lafiya kuma gwamnati na kokarin shawo kansu. Hakika muna ba da hankali ga yanayin bangarorin kiwon lafiya da ilimi. Muna aiki kafada da kafada da ma'aikatar lafiya domin tabbatar da samun kudade da kayan aiki isassu kamar yadda likitocin suka nema. As required by the doctors provided. Yanzu haka dai mata masu juna biyu a Zimbabwe suna iya ƙoƙarinsu domin kare lafiyarsu da kuma ta jariransu.